هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينوى ما صع البركة والنشين زمان تقوى منا باوى ينوى هكوري الزمن دي قباتا مكتي زمان نشدة wanda kamata yi ya zama zama na bakwai don haka wannan shine zama na don karatun littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha wallafar al'allamatul muhaddis muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala uwa idan ana biye da mu yau za mu tashi a maganar da malam yake yi a cikin jerin gwanan hukunce-hukuncen da shari'a ta sanya wa waɗanda suka halarci mutuwar wani ɗan uwansu ko abokin arzikinsu abin da ake so su aikata shine a kamar yadda ya zo a fasali na uku ma alal hadiri na ba da mauti to a gaban nan ta yau malam yake cewa an yubadira ba'duhum liqada'i daynihi min mali walau ata alayhi kulli fa in lam yakul lahu malun fa 'ala ad-dawlati an tu'addi 'an in kana jahida fi qada'ihi fa in lam taf'al wa tatawwa bi dhalika ba'duhum jaza wa fi dhalika ahadith الأول أن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادع ادعتهما امرأة وليست لها بينة قال أعطها فإنها محقة وفي رواية صادقة خرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه وصححه البوصيري في الزوائد وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية الثاني عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة وفي رواية صلى الصبح فلما انصرف قال أها هنا من آل فلان أحد فسكت القوم وكان إذا ابتدأهم بشيء سكت فقال ذلك مرارا ثلاثا لا يجيبه أحد فقال رجل هو ذا قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ولو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والطيالسي في مسنده وكذا أحمد بعضهم عن الشعبي عن سمرة وبعضهم أدخل بينهما سمعان ابن مشنج وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وعلى الوجه الثاني صحيح فقط والرواية الأخرى للمسندين والزيادة الأولى والثانية للحاكم وكذا الثالثة والخامسة ولل وللبيهقي الثانية ولأحمد الثالثة والرابعة وللطيالسي الخامسة وله ولأحمد ولأبي داود السادسة وأولا قبر إن ما سوى البركة مالا يتشي كما ساشن waɗanda suke tare da mamaci su gaggauta biya masa basukan da ake bin sa amma suna masu wannan gaba muhimmiya ce kwarai da gaske domin shi bashi in dai aka ce wani yana da haƙƙi a wuyan ka ‘yan uwa masu sauraro to haƙƙinsu ne mallakinsa ne ya waje baka bashi mutuwarka ba uzuri ba ce ta rashin bashi kuma haƙƙin da ke tsakanin bayi ya kamata mu fahimci cewa musulunci fa bai rangwame ba akan bayi su ci haƙƙin junansu ba tare da dalili ba shi yasa duk istighfarin da zaka yi Allah ba zai gafarta maka laifin da ke tsakaninka da ɗan uwanka ba har sai kawo kun warware da shi ko ya yafe maka ko dai a samu wata hanya daga cikin hanyoyin da shari'a ta yi bayanin ake iya warwarewa da haka shi ne sai malam ya kalli muhimmancin wannan da kuma irin hadisai da suka zo masu razanarwa da tsoratarwa da suke nuna cewa bashi ɗin nan da ake bin mutum to ya waje bai biya a nan an yi maganar bashi to wannan ya ce ko da kuɗin cuta ne an baka amana kaci to lallai in an san da wannan a ɗauka a baya wannan cin amanan kashi-kashi ne ko dukiyar gwamnati kamar waɗanda suke yi wa asusun al'umma wasoso to wannan abin da suka wawashe sani fa bashi ne a wuyansu ya waje ba a biya shi da mutuwarsu ko wanda ya ci dukiyar marayu ko wanda aka ajiye shi a matsayin ma'aji duk koma dai menene dukiyar kwabo sisin wani a wuyanka ya waje ba ɗauka a bayar a yayin da ka mutu tunda asalin wajibin shine ka biya kafin lokacin to sharaɗin ka samu kwanciyar hankali a cikin kabarinka sharaɗin ka samu zaman lafiya shine biyan wannan bashin idan kana neman kuma sharaɗin tashin hankali da shiga ni yasu da lalacewa to ka je gaban Allah jalla wa'ala da kan mutane sai yadda ta yi shi ne ma mala albani saboda muhimmancin wannan ya ce kai ko da biyan bashin zai bayu ga kuɗin nasa ma duka ya ƙare ta yadda magada ba za su samu komai ba shi ne ya ce walau ata alaihi kulle ko da ku dukiyar baki ɗaya za ta ƙare a ɗauka a bayar ya ce to idan ya kasance mutum ba shi da abin da zai biya bashin da ake binsa to a nan ƙasar da yake ciki a treasury na gwamnati fa za a ɗauka a bayar ma'ana wannan idan idan gwamnatin ta zamto ta musulunci ce ko kuma ta zamto mai kan gado ce wanda wannan yana nuna maka kyakkyawar alaƙa tsakanin daula da wanda suke cikin ta ƙasa da 'yan ƙasa duk inda ake da kan gado to akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin ita ƙasar da yadda ake gudanar da ƙasar da kuma 'yan ƙasar ba a taɓa zama cewa ana zaman 'yan marna ba ɗan jimma ne da ‘yan Jummai, tun da dama mulkin nan al'umma a kewa. Don haka a tsarin musulunci, to idan ya zamto cewa wani ana bin sa bashi, amma ba yadda zai biya, to gwamnatin jiha ko ta karamar hukuma ko ta tarayya bisa yadda aka tsara ake gudanarwa, to su ya waje ba su biya masa. Ya ce wannan a yanayin da ba zai iya biya ba kenan. Idan ku har ƙasar da yake ciki ba za ta iya biya masa ba malam ya ce sai wasu daga cikin wayanda suka halarci mutuwar tasa suka yi balantiya suka ce su sun ɗauka za su biya to a shar'ance wannan ya halatta malam ya ce saboda dalilai kamar haka hadisin farko hadisin sa'ad dan atwal Allah ya ƙara masa yadda wannan hadisin mai albarka yana wurin imamu ibnu majah da ahmad da bai kuma sanadin nasu duk masu inganci ne kamar yadda malam albani ya ishara yake cewa wani dan uwansa dan uwan Sa'ad radiyallahu anhu ya rasu sai ya bar dirhami 300 kamar ka ce ya mutu ya bar naira 300 to amma fa ya bar iyali da yawa sai na Sa'ad ibn al-Atwal yace sai na so in ɗibi wannan dukiyar na ba da ita na miƙa ta ga iyalan yace sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya min wata magana yake cewa inna akhaka mahbusun bidayni dan uwanka an tsare shi da bashinsa tamkar yadda ka san ana ɗaukan mutum da yayi ba daidai ba ko ake tuhumarsa a kotu a je a kai shi gidan kaso a tsare manzo ya ce to dan uwanka an tsare shi da bashinsa ma'ana ba inda zai motsa babu magana a je a shiga aljanna ko ya samu kwanciyar hankali ko ya zauna ya huta an tsare shi saboda bashin da ake bin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai gaggawa ka tafi ka je ka biya masa yace ai ba shiri sai ya je ya biya yace da nazo sai na ce ya ma'aikin Allah na biya basussukan da ake bin sa amma banda da dinare biyu yace shi ma wannan abin da yasa ban bayar ba wata mace ce ta zo ta yi da'awa tana claiming cewa tana bin wannan wannan bashin amma bata iya kawo hujja ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ka bata tana da gaskiya a wata riwayar annabi sallallahu yace tana da gaskiya to a anan gurin shine malamai sai suke cewa na matsaloli irin wannan na bashi bai kamata a dinga gina su akan molanka ba wanda wannan shi yasa za mu ga rikici yayi yawa a mu, a kasuwannin mu, da ma'aikatunmu saboda da yawa muna gina mu'amalolinmu akan yarda kasancewar kai amini na ne ni aminin ka ne idan za mu yi wata hulɗa sai mu rubuta saboda ta Allah tana iya kasancewa wannan shine manhajin alqur'ani yasa alqur'ani yace ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum dainin ila ajalin musamman faktubu ya ku waɗanda kuka yi imani idan za ku ba da bashi wani bashi a tsakaninku zuwa wani lokaci to ku rubuta cewa ni wane wane gashi nan na bawa wa na bashi a ranar kaza ga watan kaza da sauransu kai sanin shi ma ya sani ko kuma a'a shi ya rubuta ya ce to na karɓi bashin wani kaza kaza kaza kaza kaza ya sani kai ma kai sani ya ce har ma ce mana aka yi mu kafa shaida to kenan asali dukiya irin wannan mutum ba zai zo kawai ya claiming ba ana so ya zama da shaida amma idan ya zamto babu shaida a ɗauka a bayar ɗin in aka bayar shi na kabarin zai samu kwanciyar hankali idan ma baya binsa kuma ya claiming yana bi to za su haɗu a can za a rarrabe wanda wannan yana nuna maka cewa eh, ka ga an yi rasuwa wasu suna ƙoƙarin su gudu da haƙƙin mutane duk mun san irin wannan kaga mutum ya gudu da haƙƙin mutane ko a ta kiran wayarsa ya ki ɗagawa in an tashi tun da dama za a saka wayar mamacin ne sai ya ki ɗagawa ya san iyalin ne suke iyalin mamacin ne suke nema saboda ya biya haƙƙin da aka ga an rubuta to ka sani fa wannan haƙƙin wallahi al'azim sai ka zo da shi ranar tashin alƙiyama wasu da yawa suna ganin sun ci banza sun ci bilis to wallahi wallahi a haƙoƙin ƴan uwa haƙoƙin juna babu cin babu cin banza wallahi sai ka kawo shi wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al kamar yadda Allah jalla wa wanda wannan shi yake nuna cikar adalcin Allah jalla wa'ala da haka ƴan uwa masu albarka mu shiga taitaye mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bata sannan a wannan gabar ƴan uwana masu albarka akwai wani abu da yake faruwa a cikin mu shine mamaci zai mutu kana bin sa bashi watakila babu shaida kuma ba za ka gaya wa kowa ba kana ganin kada ka faɗa i zama kamar cin zarafi ga iyalan mutumin ko kuma i zama cewa kamar ana nuna cewa kamar ka a tuhumce ka da cewa baka damuwa da mutuwar tasa to a shar'anci shi ma wannan kuskure ne amma idan ka ga zaka iya yafewa ruwanka ne amma idan ka ji cewa kana da buƙatar abinka to kai sallama ka ce salamu alaikum wane ina bin sa kaza ga da gashi in kai haka ka taimake shi amma yin shirin kai baka yafe mai ba kuma baka yi claiming ba tsakani da Allah sunanka azzalimi sunanka ba gidaje ka yi abin da bai dace ba baka taimake shi ba kuma wannan bashin da kake bin sa din sai izamto cewa ya zama mahbusun bidainihi an tsare shi da bashin sa Allah ta'ala ya samu gane a hadisi na biyu da malam ya kawo shine hadisin sayyidina samura dan jundub Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sal ya sallaci wata janaza a wani lafazin kuma yayi sallar asuba da ya sallar asuba sai ya juyo sai ya tambaya ya ce akwai wani daga cikin iyalan wani a nan sai kowa ya shiru yi kawai bisa al'adar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na girmama manzon Allah sallam da ladabi da jin kwarjininsa da rashin yi mai ‘yan garanci da garaje sai suka yi shiru umarni kawai suke jira ya bayar yana cewa akwai wani daga cikin mutan gidan wani a nan sai aka ji shiru har sai da annabi sallam ya faɗa sau uku sai wani daga cikin sahabbai sai ya nuna wani ya ce ya rasulullah wancan ne sai mutumin da aka nuna ya taso yana jan tufafinsa haka zai zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa dukkanin alamu yana can ƙarshen mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya hana ka a karo na farko da na biyu ka amsa me yasa baka amsa kiran na ba sai ce to ka sani ba wai nayi nuni ga sunanka bane face sai don wani alkhairi ba laifi aka yi sai ya wane sai ya ambaci mamacin ya ce ina sanar da kai cewa Allah ya rike shi ko Allah ya rufe shi an kama shi saboda bashin da ake kansa ma'ana ba a shigar da shi aljanna ba manzo al-sallam ya faɗi wannan magana mai tada hankali yace in kuka ga dama ku fanshe shi ku cece shi mana ku biya mai wannan bashin da ake sa, idan kuma ba ku ga dama ba to ku sallama shi ku kyale shi Allah ya azabtar da shi shi ne sayyidina samura ibn jundub ya ce ai a wurin kar ka so ka ga yadda ‘yan uwa da abokan arziki suka tashi fafafafafafa sai da aka biya wannan bashin. Ya ce har sai da ya zamto cewa babu wanda yake binsa komai na bashi. wanda wannan yana nuna maka kyakkyawar alaƙarsu da da kyakkyawar zuciyarsu wanda wannan babban darasi ne gare mu cewa duk wanda ya maka wani laifi to inda ya mutuwa ta shiga tsakani kuma ya kamata a ajiye kayan fada kaga a wannan gabar inda da mugunta wani sai ya ce yawwa dama ni ba na so ya shiga aljanna sai ya ki abin nan to kuma uwa uba za mu ga yadda suka yi taron dangi domin su fitar da ɗan uwansu daga cikin yanayin da yake ciki ba abun mamaki ba ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan labarin da ya bayar wannan yana daga cikin raibin da Allah jalla wa'ala ya sanar da manzan Allah dama ai ya faɗa a cikin suratul jin alimul ghaibi fala yuhiru ala ghaibihi ahada sai yace illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala dan haka Allah ya tsinkayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa to fa bashin sa ya matse shi bayan wannan sai hadisin Jabir wanda shi ma yana karfafar magana akan muhimmancin biyan bashin nan wanda yace an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala wa رجل فغسلناه wa وحنطناه ووضعناه li rasulillah صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل وما آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فتخطى خطى ثم قال لعل على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف قال صلوا على صاحبكم فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء قال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران قال يا رسول الله إنما مات أمسي قال آه، حتى كان آخر ذلك وفي الرواية الأخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده أخرجه الحاكم والسياق له والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد حسن كما قال الهيثمي وأما الحاكم فقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده فأولنا الرواية كما سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري الله يقارى ما سيدا wani mutum ya rasu, sai muka wanke shi muka yi mai wankan gawa muka yi masa likkafani muka sanya mai turare ya ce da muka yi haka sai muka zo muka ajiye shi a inda ake ajiye jana'iza inda suke kira makamu jibril suke ganin mala'ika jibril a nan yake tsayawa ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ajiye shi annabi sallam ya zo ya masa sallah da suka zo sai suka sanar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da ya zo annabi wasallam sai ya tattaki can kuma sai ya tsaya yana tattakawa kamar zai shiga ya mai sallah sai ya tsaya sai ya ce hala ana bin dan uwan nan naku bashi hala da akwai bashi akan wannan dan uwan sai suka ce eh ya rasulullah ana bin sa bashin dinare biyu ai sai annabi sallam ya da baya da baya koma sai ya ce ku yi wa dan uwanku sallah la ilaha illallah ma'ana ya ki yadda ma yayi yayi sallah ya ce ku yi wa dan uwanku sallah to da sahabbai suka ga abin yayi nauyi sai wani cikin sahabbai ana kiransa Abu Qatada Abu Qatada shine Sayyidina Al-Harith ibn Rabi'i Allah ya kara masa yadda amma ya shahara da alkunyarsa ana ce mai abu da al'amfari sai ya ce ya ma'aikin Allah na ɗau nauyin wannan dinaran guda biyu ni zan biya yanzu ni ake bi ba shi ba sai annabi sallam ya juya ya kalle shi sai ya ce ka tabbata yanzu sun komo kanka kuma daga cikin dukiyarka zaka biya kuma ka tabbata ka yadda yanzu mamacin ya barranta daga wannan dinare biyu din ba sa kansa ma'ana yana mai tambaya ta tabbatarwa sai sai na Abu da Allah ya kara mai da ya ce, kware kwa ya Rasulullah to a wannan gaban ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba yayi mai sallah to amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bibiya alaihi salatu wassalam haka ake so dama duk wanda ya san ya kamata musamman jagora zanto akwai bibiya ba kawai da an yi magana ba a batta a nan a'a sai an bibiya a tabbata komai an yi shi yadda ya dace wanda wannan ai shine shugabancin shine girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam washe gari da suka hadu da sayyidina Abu Qatada sai da ya tambaye shi sai ya ce ya akai da wannan dinaran guda biyu mana shin an je an biya ko har yanzu ba a biya ba a riwayar nan ta farko sayyidina Abu Qatada sai ga kamar an yi gaggawar tambaya sai ya ce a Rasulullah ai na ga kamar jiya jiyan nan ya mutu ana yana cewa kamar da ragowar lokaci amma za a biya nan gaba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake jaddada mai cewa wannan jikirin fa kuskure don haka da ya ƙara haɗuwa da shi da ya ƙara cewa ya akai da wannan dinaran guda biyu shine sai na abu katada tun da aka mai tambayar farko ya gane lamarin ba sauki da aka sai ya je biya to a wannan gabar da aka tambaye sai ya ce qad qadaytuha ya rasulullah ya makin Allah ai na je na biya to a gabar annabi ya faɗi wannan magana ya ce to ko ka san sai yanzu ya koma hayyacinsa sai yanzu hankalinsa ya kwanta ya yi amfani da abin da watakila kamar a wasu zaka ce kamar tsigar jiki sai yanzu hankalinsa ya kwanta al'ana bara da jildo yanzu na hankalinsa ya kwanta amma da hankalinsa a tashe ki yan uwa masu albarka wannan abin da ta da hankali yana nuna maka cewa haƙoƙin mutane mu yi ƙoƙari kada mu je gaban Allah da haƙoƙin mutane a wannan gaban ne ma nake so na yi amfani da wannan damar na maimaita mana irin abin da da yawa magabata da malamai suke faɗa dangane da matsalar bashi shi bashi shari'a ta halatta maka ka ci bashi amma idan akwai buƙatar ka sa akwai wanda zaka ga aka kawai sai ya je ya ta tsiga kansa bashi yana yin rayuwa mai tsada rayuwa alfahari babu shakka wannan akwai rashin tunani akwai rashin sanin ya kamata akwai rashin gaya wa kai gaskiya haƙuri ake yi da rayuwa mutum ya yi ƙoƙari ɗan kaɗan inda Allah ya bashi ya alkinta ya gode wa Allah wani rabu rabin ka yake nema bai samu amma a hirɗinka ka je ka ɗora kanka ba su kan da baka da buƙatar su ka zo ga yadda rayuwa take daɗa lalacewa kullum ka zo ka gaza biyan wannan bashi ka zo ka shiga kabari da basu sukan jama'a a yanzu sai masu tsoron Allah ne cikin magada za su ɗauki basukan da ake biyan kasu biya ta kai ta kai ake yi ana tunanin ma me za a samu don haka ‘yan uwa mu yi wa kanmu faɗa kuma mu roƙi Allah maɗaukacin sarki ya iya mana a cikin buƙatunmu da suka fi ƙarfinmu domin akwai buƙatar da za ta sa dole sai ka ci bashin to idan akwai wannan buƙatar ba laifi ba ne bayan malam ya kammala wannan sai ya kawo wasu tambihi guda biyu ina ganin babu laifi mu karanta يتي تنبيهان يتي أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وهذا مشكل فقد صاع عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة الح... ال... الواحدة والخمسين فإن لم تحمل القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر لأن في عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام Wahuwa وهو حسن الحديث فيما لم يخالف فيه وأما مع المخالفة وليس بحجة والله أعلم wannan wata fa'ida ce ta ilimin hadisi malam ya ce za mu ga wannan riwayar ta ƙarshe tana nuna cewa sayyidina abu qatadat al-ansari ya biya bashin nan ne bayan annabi sallam yayi masa sallah yayi wa mamacin sallah amma idan muka koma riwayar da ta zo a cikin hadisin jabir to za mu ga cewa annabi sallallahu ya sa an biya bashin ne gabanin ai sallah kaga wannan hukuncin guda biyu kamar zai zama akwai cin karo tunda ai annabi sallam har baya ma yace ku yi wa dan uwanku sallah to shine malam yace ko dai mu ce wannan kisoshin sun faru ne a lokuta mabambanta ta'addudul qissa dan haka a can wurin wataƙila ya rangwame amma a nan gurin kuma bai ɗaga kafa ba ko kuma a'a mu ce riwayar sayyidina abu qatadatul ansari ita ce mafi inganci akan hadisin sayyidina jabir ba dan komai ba saboda akwai Abdullah dan Muhammad dan Aqil a cikin isnadin da kuma malaman hadisi wasu suna dan sukan lamirinsa amma duk da haka dai shi ma hadisinsa baya yin ƙasa zuwa mai rauni hadisi ne hasan matsawar bai saba wa wanda ya fi shi ba ko jam'un min siqat dan haka malam ya ce to a kula da wannan sannan fa'ida ta biyu da malam ya bayar ya ce afadat hadhihi al-ahadith أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده وأن القضاء يرفع العذاب عنه فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد ولكن القضاء عنه شيء والتصدق عنه شيء آخر فإنه أخص من التصدق وقد نقل بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت مطلقا فإن صح ذلك فيه وإلا فالأحاديث التي وردت فيه التصدق عنه إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين وهو من كسبهما بنص الحديث فلا يجوز قياس الغريب عليهما لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهر ولا قياس الصدقة على القضاء لأنها أعم منه كما ذكرنا وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في المسألة آه، السابعة عشر بعد المئة To, fa'ida ta biyu da malam ya faɗa lokacin yana hararan hararanmu, yake cewa waɗannan hadisan za mu ga suna koya mana cewa mamaci yana iya cin gajiyar wato abin da rayayye zai mai na biyan bashi, kuma wannan yanayin tasiri wurin ɗage mai azabar Allah da shigar da shi rahmar Allah. Ko da ko wannan wanda ya biya mai bashin ba ɗansa ba Don haka wannan sai ka ce yana cikin dalilan da suke togace faɗin Allah jalla wa'ala da ya zo a cikin suratul najmi aya ta talatin da tara. wanda Allah yake cewa ɗan adam ba shi da wani abu na alkhairi da zai ci gajiyarsa in ba abin da ya tsoro wurta da kansa ba wa allai salil insani illa ma sa'a wannan shine asali cewa kana son aikin alkhairi ka ribace shi to yi da kanka amma wani ba zai zo ya yi aikin alkhairi ba kai ka wannan misali yanzu mu Hausawa muna da wata magana mutum ya ganka kana aikin alkhairi ba shi da wani ruwa da tsaki a cikin aikin ya ce to Allah ya haɗa mu aladan bai taimake ka kai ba bai karfafe ka ba amma yana daga gefe yana yana so ya ci banza wai Allah ya hada su aladan to wannan ba ko yaushe bane ai Allah zai hada ku sai ka ce mai wa Allah ya salil insani illa ma sa to amma malam yace banda wannan matsalar. wannan tana daga cikin matsalolin da aka togace cewa shari'a ta ba da dama a biya wa mutum sannan kuma a gashi annabi sallam ya ce idan dan adam ya rasu komai nasa ya tsaya in banda abubuwa uku daga ciki sai aka ce ko ɗa na kwarai. e ko ɗa na ƙwarai al'imam muslim ya rawaito wannan da bukhari a cikin al mufrad to sai dai malam sai ya tumfaye ya karkare da wata matsala ya ce to amma ya kamata fa a gane biyan bashi matsala ce daban haka na kuma ɗiban sadaka a na ita kuma matsala ce daban ya ce kaga ai wasu daga cikin malamai suna kawo ijma'i cewa in dai aka yi wa mamaci sadaka ladan zai je mai to shine malam albani yake cewa in wannan ya inganta to shi kenan amma in bai inganta ba to a nan sai mu ce kamata ya yi a fassara wannan ɗin bisa fassarar iya gurbin sadakar da ɗaya yake wa iyayensa. Malam bai karkare matsalar ba, ya ce nan gaba zai ƙara faɗaɗa bayani a kanta. Ma'ana iya gurbin sadakar da ɗa zai wa iyayensa shi ne yake samun abin nan ya ce domin hadisi ya ce ai ɗa shi ma yana daga cikin abin da iyaye suka tsororta ‘yan uwa masu albarka nan ya kamata mu dasa aya za a ji mu da wani sabon shirin a wata sabuwar haɗuwar insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh